a yayin da ya rage 'yan kwanaki kaɗan a yi sallar layya na zagaya kasuwar dabbobi da ke tati tati a unguwar Bauduja, Ibadan inda nin ne nijin farashin dabbobi daga masu kawo dabbobi da masu sayan dabbobi. sunana alhaji abu ka kawo raguna ne na kawo raguna ne daga ina ka kawo raguna alhaji abu kawo raguna daga maiduguri kamar mota nawa ka kawo na kawo mota ɗaya dai yanzu misali to ya batun kasuwa to kasuwa Allah muna godiya ga ubangijin mu. yanzu kuma fara ciniki to mun fara kama in Allah yadda yanzu kamar wannan fari yana nawa yanzu yanzu insha Allah wani yana 40 45 30 da duk wasu wasu su ne eh to gaskiya ga yanayin kasuwa gaskiya bana ta hiba da tsada to wancan uda bara yana nawa gaskiya wancan uda a misali bara iya kashi 30 27 28 amma bana zai yi 35 40 Alhaji Kadri Alhaji Ka rago eh na Asirago rago to yaya rago yake bana ya yi sada. Me yasa kace yana tsada? Abun da ya yi sada da gyarewa hanya ba kyau mato kuma ya yi sada. Ragon da ka sayi irin wancan dubu amusin ke shi amma yanzu dubu saba'in dubu saba'in da biya a ne muna siya yanzu. Haka ma na shiga kasuwar Bodija inda ne tattauna da masu sayar da tattasai, barkono da albasa. Sunana Muhammadu Falalu mazauni Ibadan Bodija. kai mai sai da kamiya ne eh lalle na sai da tattasai haka da barkonu da tumatir shi haka da sauransu kuma to ya kasuwa take a halin yanzu to kasuwa alhamdulillah a yanayin rayuwa na bana ka kaga yanayin rayuwar abubuwan sai a hankali amma akwai ciniki alhamdulillah ciniki irin nan lokaci amma gaskiya ba irin shekarar ba da ta wuce ba kana ganin cewa bana ba a yi cinikin ba ba a bana ba a kai bara ba na ba a kai bara ba bana tattasai da barkonu da suke ko arha eh to gaskiya farashin dabara din da bana kusan haka ne akan yanayin rashin rashin cinikin amma kuma a farashin banan din ya fi ba da tsada amma kan rashin cinikin dole muka bai shi akan farashi jama'a na zuwa su saya suna dan siya haka bakin gwargwado amma alhamdulillah irin lokaci ne suna na aliyu ejen hurumi abu da ba ibadan sai ina ce da albasa yaya farashin albasa farashin albasa ya bambanta bana da bara bana gaskiya ta yi tsada ko ba ta cika kyau sosai ba me yasa ka ganin bana albasa ta yi tsada abin da ta yi sa ta yi tsada malam gaskiya manoman da noma ta da yawa ba buhun albasa nawa yake bara a farashin bara zai kai naira dubu dubu ashirin da biyar bana zai iya kai talatin da biyar. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.